بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاتف وزدوة ذو القعدة هجرا منظم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا الذي قد دار بين دعوكو وانده دي دي دا شاتف وزدوة شدة miladiya biyu, Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi talasun wa sittuna qissa min nihayati zalimin wato da 33 daga cikin kisoshin azzalumai duk da munasaba akan wannan yau muna karatu da mata sai na ba su labarin wani abu shi ma zalunci ne sai suka ce to ai sai a sa shi cikin littafin ya ce to yin sai mu ce arba'un wasu tuna kissa min nihayatul zalimi <laughs> mu kara ɗaya mu ma mu ce arba'un dama ran nan wani ɗan uwa alhaji bashir ya turo man wani littafin shi kuma da ya zo maimakon sit da wannan talasin tun shi kuma mi'atu kai wannan kissa min nihayatul zalimi shi ɗari ne ma maimakon sittin da wannan su mutum sai ne wannan ya karanta dan ba wanda za mu yi tafi kadai ke da mu muka gama wannan mai goron sallan wannan kato ne to amma wannan kissan yanzu mu dan ji ta kun taba jin ta sai mu sa ita mai mata namba ko dai mu kara mu ce mu ma cikin ko mu ce sai mu je mu ce plus 1 hada da wannan abun nan din kissan da na ba su shine na taba ga muku nan cewa akwai wata rana muna karatu a bypass sai wani mai unguwa ya zo ya kira ni ya ce da Allah so yake ya zo mu je in ga wani abu da Allah ta baraka wata ala ya yi ma wani a unguwarsu ya jira ni da ya ba da sako ce a gaya min shi kenan can wajen zangoro sai na ce mashi gaskiya ni ba zan ya jira ya jira a aka tashi karatu da zai tafi ya ba da sako ya ce a gaya min sai ya jira ni da na fito ya ce so yake mu je in gane ma ido na na ce a ranka da a yi hukumar manyan yayan gari mu gaba da abin nan ai ba sai ya ce a so yake in je in gani ya ce a bani labari tukuna sai ya ce man wani matashi ne a unguwarsu ya auro wata yarinya in ya tafi yawon shi da daddare bai dawowa wata rana sai sha biyu ko karfe ɗaya ko karfe biyu na dare sai ya dawo ita kuma bata taba tambaye shi me yasa bai dawowa da wuri ba amma fa shi kuma in ya zo ya tadda ita ta yi bacci sai ya ɗebo ruwa ya zuba mata kuma ya kifa mata mari ya ce shi ba zai bai kamata ta yi bacci ba sai ya dawo ran nan zo zai fita sai ya ce mata saura kuma ki bacci kafin in dawo ta ce to zan yi ya kokari na amma kana dadewa sha biyu karfe ne kai ba aikin da raka ke ba ni na san sana'a ka ba ta wannan bane zan yi iya kokari na in jira ta zo ta jira ta jira ta jira sha biyu ta bai dawo ba karfe ɗaya bai dawo ba tana zama kan kujera sai bacci ya ɗauke ta ya ko dawo yana dawowa ya zuba mata ruwan ne kifa mata mari ya ce ma na ce kake bacci ba sai sai na dawo kuma in ya ta da mutum fa haka zai ce a zauna a yi hira a bashi abinci kuma sai an yi hira to ya tara ta ya mata wannan ma ta tashi firgigi ta ce ai na yi ya kokari na amma bacci ya dauke ni ni gaskiya na yi ya kokari na na zauna nan bacci ka san bacci barawo sai dai maganganu kawai sai kara daga hannu zai kifa mata mari sai hannu ya shanye to da hannu ya shanye kuma maimakon abin da zai zama mai wa'azi ba sai tsaya ba sai ƙara daga kafa ya kai halbi sai kafa ita ma ta cogale to yanzu da hannu kafa hannu yayi haka kafa ta yi haka yana tsalle shi na ka ce in zo in je in gani saboda in ga wannan wannan akiba ta zalunci ya ce wance dan Allah ki yi haƙuri ki ta ce wallahi ni ban yi maka komai ba ko cewa Allah ya saka min ban taɓa yi ba ko ban taba gaya ma iyaye na ci ga abin da kake man ba amma dai Allah ya san kana zalunta ta ma ni ban taba ko in ce Allah ka ga abin da wannan bawa yake ka saka man ban taba yi ba ni amma dai na san Allah ya san kana zalunta ta saboda ni ban kai tuhumar ka ba wai tuhumar ka cewa ina kake zuwa ba ban ce komai ba ko na san ba aiki kake ba ka je kai zaman ka kai ta hira ka sai karfe biyu ka dawo ka tada ni ka ce sai na dafa ma in duba duma ma abinci kuma ka ce sai an zauna an yi hira a irin wannan lokacin ya ce a da Allah da ina roƙonki da Allah ki haƙuri ta ce wallahi ni ban yi ma komi ba dai ka roƙi Allah kawai shi ya fushi ni ban ce komi ba amma da Allah ya san kana zalunta ta to kun ji akiban bai kamata ku sa plus one ba ina marubuta ne mu da sai mu rubuta wannan tunda waki ne na ce maku sai da aka ce in je in gani na ce gaskiya ni ba zan je ganin wannan azalumin ba kada ya ja man kamar masu kamun kibi da suka tsaya suna kallon mu. maza ba ta zo da zaɗa da su ina kallon azalumi sheik abdulhamid kishk kuna jin shi ko kwanaki sai na baku labarinsa wani malami na gan shi yana magana mai abin nan bai ke cewa bayan allah har yanzu ba su ƙare ba ya ce duk shekarun nan da sheik abdulhamid kishk ya bar duniya ya ce ya shiga cikin kabarinsa inda ake sa kun san su suna kabari ne kasa a sa mutu a ciki ya ce ya shiga cikin wurin ya tarar da kabarinsa kai ka ce yau aka ya tar da jikinsa kai ka ce yau aka sashi lufafan nan tashi tana nan sabuwa fil jikin shi na nan fes sai kyalli yake yi kai ya ce bai ga ƙasa a wani wuri ba sai can wajen kafafunsa inda ta dan murmuso irin ta saman abin ta murmuso ta dan taba wurin nan ne kadai lufafan nan ta canza amma lufafan shi tana nan kai ka ce yau aka sashi jikin nan na nan kamar yau aka sashi na ta haske to kaga irin wannan namu to shi shi ne yake cewa shi daga cikin ni'iman da Allah ya yi masa shi ne ya sa ya zama makaho tun yana ɗan ƙarami da aka tambaye shi wani abu ne kake ganin Allah ya maka na kyauta ya ce bai wadda Allah ya masa shi ne da ya rasa ido tun yana ɗan ƙarami aka ce a'a ya ce yana ƙarami ya fara ciyon ido ya ce ko kala bai sani ba bai san fari ba bai san wani kala ba kala ɗaya yake iya tuna a rayuwar shi shine ne ja ya ce shi ma ja yana tuna shi ne saboda radda ciyen ido ya samai wanda har ya kai ga ya makance to rigar da yake sanya jaci to da ya shiga makaranta idan ana maganan kaloli ya zo yana gama maman shi kaloli sai ta cinye ce ahmar wani iri ne ahmar mama kwatanta man sai ta ce ahmar shine sifan rigar ka radda ciyen ido ya same ka to sai zuciyar shi ta fassara mai ahmar amma in banda ne ya ce ko kaloli bai san kowane kala ba ya ce amma yana gode ma Allah saboda abin da ake ba masu idanun ma wasu abin an ba shi fiye da hakanan saboda farkon jami'ar da ya fara a cikin azhar jami'ar lugal arabiya yi wadda tafi kowace wahala ya zama shine yake excelling a nan din ya gama wannan ya zo ya kulliyatu shari'a nan ma sai da ya ta yin kulliyoyi shi tunda shi ba wani abu da zai kawai sai kara ya shi abin da zai kenan bayan nan sai Allah ya sa ya zo ya aure ya auri wata yarinya aka haifan mai wata ɗiya mace harika ya ce in ba dan aure yana aure ba ba zai ma aure da ita ba kwata-kwata saboda duk abin da ya faɗi ita take rubuta mai ba ta taɓa tambayin shi mai mai ta mata kalma ba duk abin da ya faɗi a bakin shi kawai yadda ka san tana rikodin haka take yana faɗi tana rubuta tun da yake shi da ita ba ta taɓa ce mai a wuri kaza mai kace ba ya maimaita mata ba ta ba ba yace amma aure yana aure saboda aka yi auren da yake yi bakin ciki yayi murnan shi ta yi aure amma yayi bakin cikin rabuwa da irin wannan abun nan ba to sai Allah ya bashi keken rubutu bayan nan sai ce duk abin da yake so sai kuma yana rubuta da wannan keken rubutun to amma ya ce to amma ni in ni'imar rasa ido a wurinsa a nan duniya yana fatan kuma ya samu ta lahira domin ko bin bas a wannan ko wannan eh shi dai bin bas abin da ya roki Allah abu biyu da ya rasa ido shi ma yana yaro ya ce ya Allah ina roƙonka abu guda biyu ta dalilin na ce ya ce na farko ina roƙonka ya Allah duk abin da kake ba mai ido na ilimi ya karanta ya iya ya sani ya Allah kada rashin ido ya sa ka tauye min wani abu na wannan Allah ya zo ya bashi wannan abu har sai da ya zama shine muftil jumhur kun ga Allah ya dai masa ya ce sannan na biyu ina roƙonka alkawarin nan da ka yi a lahira na cewa in mutum ya rasa masoyan nan nashi guda biyu su ne idanunsa za ka biya shi da aljanna ya Allah ina roƙonka kai man wannan shi ma ya ce to na ga wannan saura wancan muke jira shi ne abdulhamid ya ce shi ya ce saboda haka shi rasa ido da ya yi inda wani abu waɗancan ne ya ce amma babban godiyar da yake mu gode ma Allah da ya rasa ido ya ce saboda shi baya ganin fuska azzalumai ce ina gode ma Allah da karaba ne da bani da ido hatta la ara wujuha zalimi ta yadda kada in ga fuska azzalumi fuska azzalumi ba ta da kyan gani inda yadda za ka kauce ma azzalumi ka kauce masa inda yadda za ka kakkasha ki turaren azzalumi kakkasha ki turaren ko turaren azzalumi kakkasha ka balle ka ci abincinsa ko ka sha abincinsa da dan fito ko anan muka karanta ko cewa daga cikin magaba ana magana cikin madarajar salikin don kakka faɗi wani wuri su tare ka cikin madarajar salikin aka ce hancin nan yana da haƙoƙin da aka ce a tsare da su idanun nan yana da haƙoƙin da aka tsare da shi daga ciki ka kalli alƙur'ani ka kalli abin da aka rubuta na karatun addini na ilmun nasa ka kalli sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka samu ka kalli ƴaƴanka ka ji daɗi ka kalli iyalanka ka ji daɗi amma kar ka kalli fuska azzalumai da wannan idanu aka zo wajen shaƙe aka ce ka shaƙi abin da ya halatta ka shaƙa amma kar ka yadda ko turaren azzalumai ka rika shaƙa don kaga yadda azzalumai suke dan suke ne dandalin wurin zaman su to kar ka rika zama ko turaren su kana shaƙa a wurin shaƙar turaren azzalumi masifa ce ita ma tana dolantar da kwakwalwa kun gane shi ne shi ya ce sau da aka shi daga cikin kyautar da Allah ya yi masa bai taba kallon fuska azzalumi ba duk azzaluman nan ya ce sai dai ya ji sunansu sai dai ga bai ga fuska azzalumi ba ya ce wannan rahama ce babba da Allah ya raba shi da ido wanda bai sa ya samu idan ya kalli fuska azzalumai ba gane to ku sa shi cikin nan man sai ka za plus a jikin abun ka ka tuna kai ma ka kawai wani wuri ka abun nan ba na mala abu kamar za ka yi magana na saboda haka yau za mu ƙara yin wani kisan kuma mai ban mamaki ita ma ita ce nan ba goma sha bakwai ra'asu nabiyin ta takallamu ba da mautiha wannan wata kisa ce a jidda mai ban mamaki ga ta da kisa mai kyau amma akwai ban mamaki a cikin kisan nan kisan shine kan wani annabi yana magana an samu wani daga cikin annabawa kan shi ya dinga magana bayan kuma shi ya mutu aka ɗauko kan aka shigo da shi daga inda aka tsara kan aka zo kuma kan ya ci gaba da jawabi yana mu mutane magana to shi za mu gani yau asabatu alal mabda'i min sifati ahli al-iman mutun ya tsaya akan ka'ida abinda yace shine daidai abinda ka gano shine daidai ka rike wannan daidai din baka canza ba wannan yana daga cikin sifofin imani sifan masu imani ya zama ka gane gaskiya duk yadda za a karkada mahma kana tilkawari duk yadda za a samu wasu masiba ko wani ibtila'i in ya zo kana kan gaskiya to ka rike gaskiyar nan al'umma in ma zalunta ka za a yi to ka roki Allah ya baka sabati ta yadda za ka cije baka koma ka rusa gaskiyar nan ba wannan yin haka yana daga cikin sabobin mu'minai kun ga aisha sa lokacin da muka yi magana al basal naka zo aka abun nan ba sai aka ce sai aka ce Ga shi za a bashi tsoro a ladabtar da shi a mai ladabi sai adda ya ce menene ma adda ehem ehem Allahumma ya waliya wani ba ehem ya waliya ni'mati wa mulazi zaka ce wa mulari inda karbati mhm. eh, ij'al niqmatahu alayya kama ja'alta niqmat alha waj'alha minani ma kace me eh Allahumma ya eh, wannan ya ya waliya ya waliya ni'mati wa mulazi inda ni'mati ko eh wannan na ij'al niqmatahu bardan wa salaman aya kama ja'alta annara bardan wa salaman ala ibrahim haka muka karanta nan har takarda muka raba Haka ce kowa ya rike wannan addan ya rike saboda iftilai ya ce allahumma ya wali wali ni'mati wa muladi inda ni'mati ij'al niqmatahu bardan wa salaman kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala ibrahim aka ce ka yi wannan to kaga magana ce ta mutum ya samu sabati kada wannan masifan kuma daga nan an yi ba yi ba da ya adda an bai ba aka ce wannan adda tana da gayatu ahammiya lokacin da aka kai ka gaban wani za a yi ma abun nan kai ka juyar da kanka kada kai tsaya ka nan kawai dan juyar da kai balle ma ka ce su baka dama kai sallah raka biyu kuma kai ka auna da wannan to da ka wannan shine abun nan din za a yi to da ka in kai wannan Ka ta abin nan ba to balle kuma gaskiyan kullum kai ta roƙo Allah in akwai wata jarabawa da za ta sama mutum ya canza gaskiya to Allah ya taimake shi kafin jarabawa ta zo shi ya mutu wal mu'minul haqq aka ce mu'mini na gaskiya yaqulu wal mu'minul haqq yaqulu al haqq mu'mini na gaskiya ko mu'mina ta gaskiya takan faɗi gaskiya walau kana murran ko da tana da daci la yahabu zaliman baya jin tsoron wani azzalumi wala ya hani jabahatahu huli makhluqin kuma baya sunkuyar da goshinsa da wani abin halitta ya kasa faɗin gaskiya saboda haka shi sun sunkuyar masa da kai wala ya ta'ata urasahu li basharin baya sunkuyar da kai shi ga wani dan adam mahma kana sultanu duk da mulkin sa yake wa mahma kana makanatuhu duk da matsayin sa yake sai ya tsaya kawai dogara ga Allah an ubada bin samit radiyallahu anhu samu daga ubada bin isad diddige wanda suke cikin mutanen akaba ta biyu da suka fara zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce za su tafi da shi Madina duk ma abin da za a yi suka ce duk yadda yake so aka za za su tsare shi kamar yadda suke tsare matansu kamar yadda muke tsare na suka ce kamar yadda muke tsare gyautan wato matansu babu wani abin da zai same ka ya Rasulullah mu tafi wannan yake cewa baya ana Rasulullah mun yi ma manzon Allah mu bai'a a wannan lokacin ala sam'i wa ta'a za mu ji za mu bi fil usri wal yusri a lokacin da ake cikin matsatsi ko sanda ake cikin sauki duk ɗaya ne wal manshat wal makra da sanda muke cikin jin daɗi na nishaɗi da sanda muke cikin matsatsi da kunci wala asaratin alaina sannan kuma mun yadda za mu fifita shi a kanmu duk wani abu da za a zo in dai ga wani abu ya gitta to shi za mu ɗauka mu bar koma menene wa Allah nuna zai al'am ai ahlahu kuma ba za mu jayayya kan wani abu da masu shi ba idan aka zo wajen mulki ko wani abu ga masu shi ba ma jayayya illa an taro kufran bawahan kum min Allah fihi burhan sai dai inda kuka kafirci a fili ba za su yi mashugaba ta waye ba sai dai inda suka kafirci a fili tsantsa to nan ne wannan suna da hujja wurin Allah tabaraka wa ta'ala wala an naqula al aina ma kunna kunji suka ce kun mai mun mai mu bai'a zamu faɗi gaskiya a duk inda muke ko ina muka je zamu faɗi gaskiya la nakhafu fillahi lawmata la'in ba ma tsoron zargin mai zargi sun dai saboda Allah ne zamu faɗi gaskiya yanzu wannan maganar ya kuce ganin ta da yadda muke yanzu yanzu yanzu nan fa mutum zai juya magana yanzu yanzu nan zai juya magana na gaya muku ba nan wata rana neman aure aka ji aka samu kanan baban yarinya aka tambaye me za ka ce game da wannan magana ya ce alhamdulillah mun tuntubi yarinya yarinya ta yi zance mai gamsarwa na ce menene zance mai gamsarwa nan ya ce alhamdulillah yarinya kai ta ce tana son malam musa a aka ce to alhamdulillah tunda an ji wannan aje a yi sallah a dawo sallar la'asar aka ja kai sallar la'asar aka dawo aka ƙara zama ga baban yarinya ne malam ko za ka maimaita mana maganan da aka ce kace zu? ya ce alhamdulillah mun tuntubi yarinya yarinya ta yi zance mai gamsarwa na ce ƙara faɗin zance mai gamsarwa nan dan kaje ce alhamdulillah yarinya sai ta ce ba ta son malam musa to sai ga daga sallar la'asar a dawo kawai magana ta canza <laughs> yanzu wannan ya ga gani haka fa haka tsaya kan maganar ne a ga shi ɗazu kafin a yi sallar la'asar alhamdulillah yarinya ta yi zance mai gamsarwa ba wanda take so sai wala Musa yanzu fa an dawo la'asar alhamdulillah kuma ta yi zance mai gamsarwa shi kuma zance mai gamsar na wane ne ba ta so Allah ya sa kakarsu na zaune wata tsohuwa ta tashi ta ce uwarsu ce ita kaka ce wurin ne ta tashi ta ce bula bukin banza bula buki Allah ko akwai Allah ko wani bula buki ba da Allah ko bula bukin banza bula buki Allah da annabi buke Allah da annabi to kaga ba nan yayi ba Allah munafici yayi ba annabi munafici tace in ba za ku ba su diyar ku ba ku ce ba za ku ba su ba sai kun wahalar da kanku kun wahalar da su ba yarinyar nan daki na take kwana na tambaye ta na sani na san ba wanda take so sai wannan kuna so ku ba wani wanda kuke ganin ya fi shi ba sai ku ce ba za ku ba shi ba kawai sai kun yi ƙarya bayan yarinyar da in ta zo ta gama ba ma mai kiran ta fita wanda kuke son ta zo din in sai dai kuna nan in ba ku nan ko fita ba ta yi duk wanda aka zo kiran ta in ba ce malam Musa bane ba ta fita ni ko har sai da suka kai ga nan daki na za su zo su zauna su ta tatin su ni koma ta in kwanciya ta suna zaune nan zai ga babu zai tashi tafi gida sannan ku ce ba ta son shi har da ƙarya da mu kan ba zadi ba zai tashi ba ku wuri ko wata tashi da shige gida ajiya tsaya tsaya tsaya in makumi kuna bukai mhm. suka je ko suka dauka suka ba wani so ga ni irin wannan abin shi yasa kuka ji jiya ake magana nan muka yi karatu da wasu kuna gani kaman wasa aka ce in ka tashi gode ma Allah a cikin ni'imomin da yayi ma to ka gode har da matar da ka samu ka aura da kuka nema kai da wasu ba su samu ba kai ka samu wani ya ba da labari ya ce gaskiya ya gane wannan babba domin shi wanda zai aura ana zaune a wani wuri da Allah ya nuna mai wa'azi ana karatu a wani wuri sai aka faɗi matsalo aka faɗi ya ce yanzu fa ya kake ji yanzu a ce maka wadda kake so ka aura kuma ta mutu shi lokacin an rubuto mai wasiƙa an ce wadda yake so ba ta da lafiya da ya ji an ce ya kake ji a ce wadda za ka aura ta mutu ya ce da ya wuntsile ta baya <laughs> bai ba san da ya wuntsile ta baya ba kuma ashe ta mutu ashe da ya wuntsulan nan kawai sako ne ashe ta mutum kuma kun gane abu a karatu fa aka yi munasaba kamar yanzu ana zaune na malamin injiniya aka yi munasaba malamin yake ta yanzu ya za ka ji ka samu sako wanda kake so a ce maka ta mutu shi kuma ashe da takarda shi a aljihu sannan ba waya an rubuto mai takarda an ce masoyiya ba lafiya yana damuwa yana ji amma da ya je wurin karatu a haka sai malamin Allah ya dauko abun nan ya hada kawai ya ce malami yana karatu ya ce ya kake ji yanzu a ce wadda kake so labari ya zo maka ta mutu shi kuma ya san tashi ba ta dala ya ce bai sassan da ya wutsule ta baya ba da ya ji maganar nan kuma ɗin sai gashi an zo ɗin an aiko ta mutu da muka gaba karatun muka fita daga nan a ranar sai wani ya bini waje ya ce wallahi malam karatun nan da aka yi da ni ake yadda ka san ka san me nike fama da shi yanzu shine abin da aka faɗi yanzu ce wannan satin akwai wanda yake so Ya ce ga karatun Qur'ani ga kaza ce tun san da ya fara magana da ta haddace izo hamsin. Ya ce yanzu a maganar nan da nake ta ma karasa ta karasa izo izo ta cike gaba ɗaya ta haddace ga tarbiyya ga karatu ga ƙoƙari na san ta ta dalilin abokina aminina sai Allah ya kaddara kafin a kawo yanzu shi sai ya hadari ya mutu a mota ya aka ya mutu aka banni ni yanzu shi dama shi fi sani na ana magana aure iyayen nan yanzu suka hana suka ɗauka saboda sun ga wani mai canji shi bai yi boko ba bai islamiyya ko mi zero amma fa akwai zunzurutu sai yanzu magana nan da nake mariyar nan ba ta so ba ta ƙaunar abin nan amma ɗaura aure ya ce ji nike kawai ba ya ce sai na rasa gaba ya wallahi har iyalin shi a gida yadda ta koma ka dai gama ce yadda ba ta son a ce a mata abun nan amma da ta ga halin da ya shiga yadda ta koma ita ke ba shi hakuri ina cewa na kai hakuri da Allah ya so ya ce hankalin shi ya tashi kan abun nan to kun ji waje to kun ga shi yasa wata rana ana karatu sai ku ga kaman abun nan ba nan ya zauna ya tashi ya bini bayan mun gama yau ne muke karatun ma ran alhamis ne ko ran alhamis ne ran alhamis ne ya fita ya bi ni waje ya ce na ci ma ne ta ba shi hakuri na ce kai hakuri Allah ne bai wannan ba ya ce ai shi yanzu ya fahimci cewa ashe in ka samu abun nan dinnan nan ka gode to shi da aka ce yana cikin ni'iman da sai an tambaye ka da ka samu ka kasa wasu kai ka samu in ka ce to ita ma fa da aka kasa wasu ita ba ta samu ba to kowa sai sa shi cikin ni'iman shi ni'iman da zai abun nan ba ya dan fito kuma kun san abin ce na yanzu kun gano ashe wani lokaci ka so irin wannan din ka rasa shi ma akwai nau'i ne na ibtila'i ko tunda kun ga shi ya ce sai dai koma bai da lafiya bai jin ko ba abin da ke jin daɗi ya yi da ya ji cewa daura wurin nan sai ka tuno na ham <laughs> ya ga ya ga zo da la da khafu fillahi law matala'i عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله ياتي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة ya ce mafi girman jihadi da mutum zai yi shine ya faɗi gaskiya faɗin kalmar gaskiya a gaban shugaba ko wani jagora wanda yake ba shi da kirki shi bai da gaskiya kai kuma ka gaya mai gaskiya ka ce abun nan ba daidai ba ne wanda aka yi ba kyauta ba ga yadda ya kamata a yi kai masa nasiha ko ya ɗauka ko ya wannan ƙarfin halin da ka yi ka je ka faɗi wannan gaskiyar gaban shi yana shugaba ba ƙaramin jihadi ba ne a ba haka ake nufi ba kuma gaskiya cewa kuma yana nufin mutum ya hau mimbari ya zazzagi ya maganan da ya ga dama ai wannan ma baya cikin nasiha idan kana ganin mutum yayi ba daidai ba to gaskiya magana ya kamata ka yi in kana iya kaiwa wurin shi kai mai magana in baka iya kaiwa ka yi ma waɗanda kake ganin za su iya zuwa su isar da saƙon nan su wakilci mutane ko al'umma waɗanda suke shugabanni waɗanda an san su tunda yanzu misali aka zo ana so a ga shugaba ai kaga shugabanni su ma na kungi ko na abin nan za su iya ba neman appointment a ba su appointment su zo su ganci su gaya mai abin da za amma a homin bari a ce ga ma kurakuranka da kai kana shugaba a ce ga kurakuran da kai akan mulki ai ta yadawa wannan ba daidai bane kuskure ne wannan cin mutunci sunan shi ba ma wai irin wanda za a faɗi a cikin bututu ba ko a wani wuri ai akwai wanda muka faɗi wani malami ya taba zuwa gaban khalifa ya yi mashi magana da gautsi sosai sai shi khalifan ya daure bai fushi ba ya ji abin da ya faɗi bayan ya gama sai tambaye shi ya ce ya ce malam mun ji maganganun da ka faɗi sai dai ni kuma ba ba da matsayi na ba na zamana na shugaba sai ya tambaye shi ya ce abin da muka yin nan ya kai kafirci sai ce bai kai kafirci ba sabawa ce aka yi sai ce to annabi musa da za a aike shi wajen fir'auna da shi da ɗan uwan shi annabi harun aka ce ta kai in kun je wajen fir'auna fa faqula lahu qawlan layyinan ku gaya mai magana mai laushi ku gaya mai magana ta hankali la'allahu yatazakkaru aw yakhsha wataƙila zai wa'azu koye koye ji tsoro kuma Allah shi ya sani wannan Allah Allah ya san ba za a yi ba tunda Allah ya san gaibi ya san me zai faru ya san me fir'auna zai yi ya san yadda fir'auna zai yi akan wannan ba abu ne wanda bai sani ba amma ya nuna tarbiyya cewa a san yadda za a yi latsafa na da'awa a san yadda za a yi da'awa ya ce to fir'auna da shi da kafirci irin nashi kuma waɗancan da matsayi irin nasu na annabawa an ce su lausa samun mutum ni ka katsana ta baka bani ni ma matsayi na ba shi ko malamin da ya ji haka ya ce gaskiya ne na yi kuskure ba na yi kuskure na zame ba haka ya kamata in ba gaskiya na yi kuskure sai ya ce to shi kenan kai kayi naka nima nayi nawa duka yanzu mu haɗu a aya wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun shikenan Allah gafarta mana gaba da shikenan kuma ba fada Umar dan Khattab an yi magana aka zo mun taba faɗin wannan cikin tambihul ghafili yana tafiya da daddare sai ya ji wani na shan giya ko a cikin gidan shi sai ya kasa haƙuri ya faso ta baya ya turo abin nan ya shigo cikin gida ya damkai aka ce a irin wannan abin da ake aka sa doka ka ɓoye cikin gidanka kana ta shan giya ya ce asif ya ce ya ji ya yi laifi na yi laifi shi gaskiya na saba amma in ni na saba wuri ɗaya amirul mumini na shi kuma ya saba wuri uku ya ce kai yanzu mu ne kafin ya rufe baki ba damɓara bakin nan ƙasa ba ya ce gaskiya ne na yi kuskure amma amirul ne shi kuma ya kuskure wuri uku ni na yi kuskure ce to wurin ida ina da ina Ya ce to ga sunan an ce wa fil buyuta min abwabiha ai ka ku zo ma gidaje ta kofa kai kuma wa aya anta ya amirul mu'minin ta bai baiti ni wara ka zo gida na ta baya kaga fasowa kai ka shigo ta baya kuma an ce wa fil buyuta min biya da ta kofa ka zo kaga da ta kofa dai ba zai boye ba ka <laughs> zo ta baya ya shigo ce eh gaskiya ne da sannan an ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu su tusallimu ala ahliha ya ku waɗanda kuka imani kar ku shiga gidajen mutane har sai kun nemi izini kuma kun yi sallama ga masu gidan wa ha anta ya amiral mu'minina qad dakalta baiti bidun istinasin wala taslimin ka shiga na ba izini ba sallama ka wato cikin kai gaskiya ne gaskiya ne sai ce sannan an ce wala ta su inda na ɓoye cikin gida ba za a kale ni ba an ce wala ta su kar ta jassasta alayya ya azirar mumini dan ka yi bincike ne ba dan ka matsa ba ka ji ina cikin gida da ya za ka ji tunda na ɓoye ya ce eh gaskiyar ka ne ka ga ba wuri uku ya ce kaga wuri uku ke nan kai duk ka saba ni kuma na saba wuri ɗaya kaga bai ta rube shi da duka ba na ingiyan da shi da malam bashir malam bashir ya ce a ashe yan giyan da suna da rai ai na ji abin da ya ce ashe yan giyan da suna da rai sosai zame waye zamiya ce ya kuma ba kafirci ba ce mutum zai iya zamewa wasu ya gane tuba ya bari ba za ka sai ya ce shi ma ya ce mashi to ya ji yanzu wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun dukkani da kai mu koma can shike dan an gama warware kace shike da abadi ba a ci a tafi da shi ba ba a ci a mai duka ba a ja shi ba to haka ake yi da mu a rayuwar rayuwa dole akwai musamaha da shi mai shugabanta da wanda ake shugabanta dukansu akwai musamaha idan dan uwanka ya zame ba murna kake ji da wannan ba kamata yayi ka ka jawo shi ku dawo da shi daidai to kaga ko in za haka sai lallabe shi a bi ta hanyar da aka ga yafi amma a kan mimbari a ci mutuncin shugaba ba daidai ba ne a masa nasiha a samu wanda za a in ba ka iya kaiwa ta shi kenan sai ka sayin da za balle yanzu fa hanyoyin da aka bada akwai hanyoyin da za ka yi ma mutum sako kuma zai je wurin shi zai gani da kan shi idan ka samu wannan abun in dai ka samu namban bututun shi da yake bututu ka samu wani abu ka tura mai za ka gani zai je wurin shi kuma in ya duba ma za ka gane ko ba haka ba ne kaga wannan ya isa wurin shi kuma kaga yi mai khassa ne nashi amma kaka sa a facebook ai akwai akwai akwai yadda duk ka'ido akwai messenger akwai abubuwan da zaka sa sako personal nashi ne zai je wurin shi ba sai wasu sun gani ba in wannan ne kana iya rubutu da can ai wasiƙa wasu ke rubuta su rubuta takarda to yanzu ba sai ka aiki dan aike balle ce ya kasa kai takardar in ka dai samu wannan bututun kuma da ka laluba to wani ma ya bar nashi buɗe ma ga yanan da ka hu zaka gaishe shine nan wurin bututun kana so turo ba zai ka tura ta nan ba bai fi ba eh. to kaji kuma to kaji sai a nan garin ma samu wani mai shagiya sai sun je gidan sun yi tilisi sai hau abun ya hau sai dai wanda zashi ya zama izgili to to da ka gani kaga zai kai zai isa abin zai isa zai je wurin shi kuma zai iya ka gani shi ma in ya gana ma mai in ko bai ba ma kai ma ka dai isar da sakonka ba sai an yi rubutu ba yanzu ka rasa wanda zai kai ma ma rubutun takarda in ka rubuta suna gani sau da sai ka rubuta in kaga akwai abin da za ka yi in ko mutum ya gama abin ya kai matsayi to ko mutum ya ji da kai shi ma na'am akaba a da zuwa yi nan kuma ka kamar da mu ce in koma wani wuri har mu kasa yi a gaba yau izul magani ehe izul magani sai mi daga nan ka koma kana da kana da hadal habib na'am hadal habib littafin hadal habib na abubakar aljazairi ka koma can ciki zaka gani inda aka yi aqaba al'ula wal akaba thaniya yan madina ne suka to suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko suka zo su bakwai na biyu suka zo su wajen su saba'in suka zo abun nan ba suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai aka aka sulhu aka yi maganan zai bar makai koma wurin su nan ne ba guri ne ya fito ko kai ba gabanin kace jamratul aka ba ai ba guri a wani wurin da take ne nan ne aka zauna akai ta sulhu tare da mutanen Madina na'am mu tafi to wannan shine dai abin da muke so nan wan jabiri ay jabir ibn abdullah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah yace sayyidu shuhada hamza bin abdul muttalib shugaban shahidai an je lahira shine hamza ibn abdul muttalib ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله شيني نبي وان ذي سامونا إلى المطيق da mutumin da ya tsaya gaban wani shugaba shugaban nan ba shi da adalci shi kuma wannan ya daure ya tsaya gaban shi ya ce a yi ta za a bar kaza ya ce amir da haka bai kamata ba haka kuma a yi shi kuma ya ji haushi ya kashe shi ta dalilin wannan faɗi mai gaskiya wannan ya yi shahada ai kun ga nan muka ba da labarin a tsawa bin abi raba lokacin da ya tafi wajen amirul muminin a ya je ya same ya ce mashi ya zo ne ya je ya ba shi kujera ya ce ka zauna ya ce a ba wuri na ba ne nan ka banne zauna inda kowa ke zama ya ce wane mutum ai in ba aka matsa sai dai tashi in baka rai kai ka zauna in ko ba aka ba ka zauna kusa da ni ya ce to maimakon kada ya tashi sai ya zauna kusa da shi ni ke tafe da kai ya ce abin da ke tafe da ni shi na zo in jawo hankalinku akan cewa ku tuna da wannan matsayin da Allah ya ba ku wannan matsayin nan wasu ne suka zubar da jininsu suka rasa gidajensu suka rasa ƴaƴansu suka rasa iyalansu suka nemo maku wannan matsayi to ku tuna da ƴaƴansu habbai sannan bayan haka nan ku kula da masallatan nan guda biyu masjidai wannan na haramai a sharifai masallacin madina da masallacin makka ku kula da su saboda wannan masallaci su ne dalilin da aka kafa addini su ne asalin tushe abin nan sai sa nan ina jin naga wani abin nan an turo ana cewa masal ginin da ya fi kowane gini tsada a duniya shine masallacin haram da kudin da ake kashe mashi 100 million ko 100 ne ko nawa na manta million dollars abin nan ba eh billion ko billion to shine saboda aka shefi kowane masallaci tsada a duniya wannan kuma masallatan na makka da na madina wutar da suke amfani da ita kawai wadda aka ajiye masu tafi duk wadda muke amfani da ita a najeriya so biyu ko so uku ma na? ehe to sannan ga wasu generators kaman gini din dingima kullum suna nan standby kawai wuta na girgiza su tashi da kansu saboda kada gaba wuta a wurin a nan zani kaji Mun ko wuta kullum ma ana nan muna ta addare ga ɗan da ran da ma ganta sosai ran nan ne ake mamaki ga Allah ta yarda mu tun jiya ba dauke ta ba ko can wani bai taba gani an dauke ba ya kai shekarun ka kuma bai taba ganin babu ba kuma tare muka fara samun kuɗi da su shine babban masifa tare muka samu mai shekara ɗaya muka fara so jirgi tare yanzu su suna da baka san iyaka ba mu kuma nan ba mu san iyaka ba bakin wa za a ji guda lokaci yana ji bakin kudu bakin kudu wani ba ruwana wurin mutum ba musan iyakar nasu ba wajen yawon ba musan iyakar namu ba wajen rashi na? ba su tafi kafiyoyi ai mu burgaye gare mu ba ba kafiyoyi wata burgaye to ya gani kuma ba mu jin kunya mu tafi mu gano wurin mu gano garin mu gano abin da suke da shi mu gano abin da suke yi mu gano komai nasu mu dawo sai mu danne wannan ilimi mu bar wurin mu tafi ƙasar turawa mu gano mu ga abin da suke mu ga yadda suke mu dawo sai mu manta na taba gaya maka wani ɗalibi wani ya je misira kawai sai ya ɗauka kai shi iskandariya da suka dawo suka shigo wani jirgi faransawi jirgin nan awa cikin awa ɗaya ke zuwa wurin bayan wajen awa hudu da rabi ne wurin iya zuwa ka shigo shi kawai da electric abin nan gudun yanda da gare shi ya ya fita na fita hankali da suka dawo kawai sai sai shi ɗalibin yake ce shirin ka ya dade ka kalli jirgin na yanzu dibi daga awa ɗaya kawai minti arba'in da wani abu ma na taɓa shigo wani ma minti arba'in da biyar yayi ya ce sai ya ce sai ya ce af ai wannan kaɗan ma kenan dan baka je france ko ka je london ba sai ya ce gaskiya to aka je nigeria ko bai ce uwanka kan ce za ka yi man aka bai ce kai ne <laughs> ina zai ji birnin askau ina zai ji birnin askau ya sa kaza ya eh, zage shi kawai za a yi faɗa da abokin rakiya a giya to za gani ya ka gani alawa hmm. lallade kiyaye ba babu wani tabu eh, nan da jirgi aka zo masu jirgi afirka an sai wata ƙasa ta sai jirgi sabo sabo ful aka ce yan ƙasar sun zo suna ta nema su yi zanga-zanga wai jirgin da aka so sabo ful ya yi tsada to mu kuma da muka so tsoho mu kuma second hand muka saya to shi kuma second hand din ya linka nasu so uku kudin shi sabon da suka saya su can waɗancan da ta kudin sun yawa na? ta ji malam Sani. su can sabo gar aka sau sai suka zo suna zanga-zanga suna so su zanga-zanga wai gwamnati ta kashe kudi da yawa akan wannan jirgin to kuma kudin da aka sau jirgin sabon gaba daya su suke suke suke suke suke korafi a kai to mu namu da muka sayo second hand din ya linka kudin kudin sun linka wancan na jirgin nasu so uku ne eh? so hudu a zo uku <laughs> to to gaga muku, wane zaga zaga wa zaka yi wa zaga zaga hmm. to to wato ka zari dai buka zai ne su yi Allah dai kyauta kai kyale su mu je mu mu ji kan annabi da ya magana mu mu ana abun mu ya fi mana wannan kada mu shiga abin da ba ruwan mu eh saboda haka wa rajulun qama shine wannan wal anbiya salawatu rabbi wa salamuhu alaihim annabawa kira da amincin Allah ya tabbata a gare su a tsauna al masal al a'la sun ba mu misali abun buga misali mai daraja mai kyau fi hadha an na wannan nau'i na faɗin gaskiya ko tana da daɗi ko babu min jihadi na wannan jihadi wa kaza salihuna radiyallahu anhum haka nan nagartattun bayi su ma sun bada misali na haka za a faɗi na annabi za a faɗi na salihan kuma guji wa min al-anbiya alladhina jaharu bi kalimati al-haqqi wa tasaddu biha lil fasadi yana daga cikin annabawa wanda suka bayyana gaskiya kai tsaye ba sa shakkan kowa wa tasaddu lil fasadi suka tare duk wata banna in sun ga banna ba sa bari nabiyullah yahya ibnu zakariya alaihi wassalam shine nabiyullah dama Allah ya riga an bace shi amma sunan shi ba babu irin shi saboda aka salahiyarsa tun da ya tashi ko wasa da yara irin wanda zai nuna akwai wani abu nau'in wasa bai taba yi ba domin yara tun yana karami aka ce idan suka ce mai zo mu yi wasa sai ce ma kulittu lihada ba halitta ni dan wannan ba duk wani abu wanda zai nuna akwai nau'i na faduwa ko a rage wani daraja na abu nan tun yana yaro bai taba yi ba yara ba su basu bai wasa ba ko da yara irin wasan nan bai yi ba duk abin da aka ce mai aka ce zo a yi wani abu wanda ya ga bauta Allah ba ne to zai ba amsa ya ce ma kulittu li hada ba halitta ne don wannan ba to shi yasa wanda ya kwaikwaye su ma aka ce imamun nawawi tun yana yaro aka gane zai zama wani abu domin irin wannan sifan da ita ya taso idan aka zo aka ce mai cikin yara gomi zai ce makulikuli hada aka ce wannan zai zama ne yamu zama da aka haka yake alaihi salatu wassalam zalikan nabi da ya dafa a hayatahu samanan jinta ba ta alal haƙi wa adamin kashiyatin ne wannan annabi wanda ya ba da rayuwarsa ta zama ita ce kamar kuɗi litta ba ta alal haƙi saboda ya tabbata kan gaskiya saboda ga gaskiya so ko za a ce a raba shi da ran shi sai ya zaɓi a raba shi da ran ya saboda gaskiyar nan wadannan fashiyatin nasu da rashin tsoron mutane haka wannan annabi yake alaihi salatu wassalam qala al-hafiz ibn kathir hafiz ibn kathir ya faɗi kuma wannan maganan ma banda wannan idan ka diba cikin nufuzul wannan makaidil yahud za ga ya kawo wannan kissan sosai akan cewa aibin da aka yi wajen kashe shi ma babban abun nan ne domin shi a can cewa ya ma sai da aka zo wani fati aka zo wani buki sannan aka ce a zartar da abun nan ne shi ga shi nan dai bari ku ji wannan tukun qala al hafiz ibnu asakir yace rawal hafiz ibnu asakir fil mustaqsa na shi littafi ne mustaqsa littafi ne fi fadail al aqsa yana magana kan balalan wancan wurin masallacin aqsa an qasim ai maula muawiya ya ruwaito daga qasim wanda wani bararre ne na muawiya qala kana yace yace wannan kana maliku hadhihi almadina yace wannan sarkin na madina yana ba da labari yani dimash a lokacin yake ba da labari dan suna wani sunan wannan malik na wannan gari sunan shi haddad bin haddad sunan shi haddad ibnu haddad wa kana qad zawwaja ibnahu bibnata akhi sai ya aurar da ɗansa diyar ɗan uwanshi kamar a ce waɗanda suke cousins kenan ko suka yi aure sai suka yi aure a irin wannan sunan ɗan nashi ita diyar abin na afihi wannan wannan sunan ta arbal malikatu sida sunan wannan arbal wadda ita kuma ita ce kamar a ce gimbiya ta wannan gari da ake ce da gari ne wakar kana min jumlati amlakiha ai wannan yana daga cikin waɗannan daga cikin wannan wakar kana min jumlati amlakiha suqul mulu akwai daga cikin duk inda ta suka ta mallaka ita akwai wani wuri da ake ce kasuwan wani mulu wuri ne bi mashi shi ma wurin yake wa huwa sagha al-atiqiyya wani wuri ne na wata makera wanda take da dadda wanda ana babban wani wuri ne inda take rike wannan shi ne matsayin ta babba ce ita ma ta auri wannan ɗa ɗan uwana shi Ƙala wa kana qad halafa bi ha talatan shi ɗan uwan nan nashi sai ya yi rantsuwa cewa ya saki wannan mata tashi wani abu ya gudana tsakanin sai ya sake ta saki uku a rada muradi muraja'ataha sai yazo zo sai ya sai zai dawo da ita a wancan lokacin kenan ya ce zai dawo da ita ya yahya bin zakariya sai ya zo ya tambayi menene matsayi yanzu ya yi saki uku ya sake ta an rabu to yanzu ya iya dawo da ita sun sasanta suna so su dawo su ci gaba da zaman aure saboda haka ai fa qala la tahillu laka hatta tankiha zawjan ghayraka yace bata halatta ba har sai ta auri wani namijin wanda ba kai ba sai ta auri wani fa haqadat alai saboda haka sai ta kulle ta are ta ji haushi ya za a yi hana dawo da aure wasalat min al-malik ra'sa yahya bin zakariya tace ita abinda take so sarki ya bada izini a kashe yahya bin zakariya a yanko kan kanshi da yi wannan magana ya za a da sarauniya da sarki tana son ta dawo da aurenta kuma shi yace ba za a yi ba wazalika bi isharati ummiha kuma wannan kusa ku gane aikin da iyaye mata suke wani lokaci su yi na daidai wata ran su yi na balla kada mu kulle duka uwarta ce ta ba da shawara ta ce in dai wannan ɗalikin yana raye wannan annabi ba zai yadda mai da auren nan ba na haka ni shawara ta ki sa a kashe shi kawai tunda kina da mulki babanki kuma na da mulki ku sa a kashe shi ku dawo ku zaman auren ku ba wanda zai aibanta ku ba wanda zai ce muku kaza ta ko sa haka ba ba alai shi sarki ya ce a'a ba za a yi haka ba ce wannan bai yi ba sun maja ba ha ila dalika bayan haka nan suka matsa tunda uwa da diya sun taru cikin gida sun matsa ma ba ma suka fito ba wani ko kunya ma baya ji idan aka irin wannan aka matsa mai zai ce to shi ya zai yi matar shi ce da diye shi sun taru sun matsa don haka ko sabo ne a yi sai a yi a saba ma Allah a ba su haƙuri a ce su haƙuri kada a saba ma Allah ya ce matar shi da diye shi sun matsa akan cewa sai an kashe annabi ya haya da dalilin wannan sau da aka kuwa daga nan ya sa a yi ya ce a yi ba ba ta ilaihi ya ko tura ya ce a je a kaso shi kamar yadda suke so don shi da a ce ya ci gaba da fushi matar shi ta ci gaba da fushi da shi da diyar shi to gara a kashe annabin Allah ku ji fa annaba hudu yadda abun nan ba ya ko tura aka ja ka samai wa huwa qa'imun yusalli fi masjidin jairun yana sallah a wani masallaci abun nan ba ya aika ya ce a kashe shi a wannan masallacin man atahu yasa aka sa wanda zai zo da shi man atahu bi ra'sihi fi sinatin ya ko zo da wannan abun nan din shi a cikin wani tas kwano na abun nan din sa wa ja'ala ar-ra's yaqul an zo da kai a yanke duk da nan sai kan ya ci gaba da cewa la tahillu lahu la tahillu lahu hatta tankiha hazawjan ghayra kan kenan ba shine dama kisan ba kai yana magana to kan nan haka ya ci gaba da magana yana cewa la tahillu lahu la hillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra an ga kai na magana to haka kan yi ta magana yayi ta abu da din wannan fa akhadhat al mar'a at-tabqa sai matan nan ta dauki wannan faranti shine kamar wancan abun nan din wa hamalathu ala ala rasiha ta dora a bisa kanta wa tadbihi umma ta taho wajen mamanta ta ce mama ga aiki an yi an gama amma fa ga abin da yake cewa har yanzu yana ƙara cewa la tahillu lahu hatta ta ki zawjan ghayr kai yana magana wancan a cikin makaidul yahud shi zaka ga cewa ana ma buki ne a lokacin ita yarinyar wai tana bukin birthday na ta dama ba su suka koya ma mutane ba har yanzu suka koma musulmi kusan sun zama da shi ma kamar addini mutum tsofai tsofai da shi da tsohuwa tsofai tsofai wajen nuno suna bukin birthday suna tarawa ga jikoki ga yaya ga jikoki wannan mummunan banna sau da haka wannan shine babban matsala aka zo asalin aikin yahudu ne sau da aka da aka zo ko aka ce abin nan ba waho ya fulu yana nan yana faɗin wannan maganan kazalika walan mata matsalar bai ne dai ummiha yayin da ta zo gaban mamanta da kan hasafa biha ila kada ha, sai aka shafe ta zuwa wuya wannan zuwa digadigai kasa ta kama ta kuma ila haikwati a alkashi har zuwa wajen maɗaurin abin nan ba wando na namiji to a wajen mace wajen kugunta nan har abu yana matsawa ƙasa na cafkarsu wa ja'alat ummuha wailu dan haka mamanta daga nan ta koma tana ihu tana kiran wailun wailun wailu tana ta wayo mun bani wailu ta walu shine ta rike kiran wailat wailu wailu wailu tana kira tana ihu tana ta mun bani mun bani mun bani wal jawari yasrakhna Ya'yan bayi suna bayinsu suna ta kuka ga mata yarinya za ta nutse wa wujuha wujuhahunna suna marin fuskokinsu saboda damuwa summa khasafa biha ila kibaiha, sai kasa ta ƙara canta kawai aka zo har ka fada ma'amarat ummuha as-sayyaf da wata ta ga haka kawai sai ta ce an yadriba unkaha ta ce kai wannan hadewa za ta za a hade abinda za a yi ta ce a datse mata kai ita uwar ta ce a datsa kan ɗiyan saboda ta rika ganin kan kawai wai a ɗebe kewa tun da dai jiki har ya nutse an kawo kafana ta ce da Allah a taimaka a gutsura kan kafin ta haɗe kafin ƙasa ta haɗe ta gutsure mata kai saboda ta rika ganin kan tana ɗebe kewa da ita ita ta salla da ra'asiha fa fu'ila saboda haka aka koyi aka datsa kan falaffazatil ardu ai jizzataha inda zalika bayan nan sai ƙasa ko ta haɗiye sauran jikin gaba ɗaya bayan nan aka haɗe ta wa waqa'u fi dhulli wal fana daga nan kuma mulki ya kare daga nan dalilin wannan bannan da suka yi ta zaluncin nan daga nan suka shiga cikin wani irin matsas wani kuncin rayuwa aka kaskanta su wal fana komai na su sai bai ya kare ba mulki ba kuɗi ba matsayi komai ya tafi kaman ba su ne suka yi wancan mulkin ba kai ka ce mutum ya yi bacci ya farka ya ga babu wallam ya zaldamu ya haya ya furu daga nan kuma aka ce jinin yahaya bai gushe ba yana kwarara yana zuba ana ganin wajen wannan kan inda aka yanke hatta kadima ay buktu nasar wa qatala alayhi khamsatan wa sab'ina alfan sai da buktu nasar yazo aka ce mai sakamakon a ce jinin nan ya tsaya a daina kwararar da jini to sai ya kama mutum wanda yake guda dubu saba'in da biyar sai an kashe su ta dalilin jinin nan sannan jinin nan ya tsaya sai da aka kashe su na'am mutum dubu dubu na hamsatan wa na alfan mutum dubu saba'in da biyar sai da aka kashe su a maimakon wannan kan sannan jini ya daina kwarara amma inda aka kashe shi nan jini na ta kwarara wuri sai da buktu nasar ya zo da buktu nasar kun san shi ma ya mulki sosai yana daga cikin mutanen da aka ce an mallaka masa duniya gaba daya suna mulki a wannan lokacin to da ya ga cewa mulkin shi ba zai tafi ba ba za a samu zaman lafiya mai kyau ba sai aka yi mai fatawa aka ce dalilin kashe annabi ya haya ne da aka yi a garinka saboda haka in kana so komai ya tafi daidai a sakamakon jinin sai ka kashe mutum wato abin nan ba dubu saba'in da biyar a maimakon wannan sai da aka kashe su kuma aka nemo duk wanda yake da alaka da wannan abin sai da aka kashe shi sannan garin jini ya tsaya kuma gari ya zauna lafiya lafiya ya fito akibar zalunci ya fito wannan shine fa kana jazaoha min jinsi amaliha daga kun ga sakamakon da aka yi mata an mata daidai da irin aikin ta kasa ta kama ta wa qad khaba man iftara duk wanda ya yanka ƙarya ya jingina ma Allah to ya gama yawo qultu malan yace wa qissatu turu kalam ba'da al-maut qissan a ce wasu su yi magana bayan sun mutu a samu labarin cewa ga wani ya mutu kuma ya yi magana ya ce wannan hada fi ummatin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ba'adis sahabati wal ulama'i salihin ya ce wannan kisa ta faru so da yawa ba mun ji wancan to wannan kisa a ce mutum ya yi magana bayan an kashe shi ko bayan ya mutu a kashe shi ya yi magana to wannan ya faru a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba sahabbai da kuma malamai salihai ta kisa ɗaya na ciki qissatu zaid bin kharija al-ansari akwai kissan wani da ake cema ibnu kharija za ku jana maganar kissa shi sosai ibnu kharija an ciro ta yana yana cikin hayatu sahaba juz'i na uku shafi na kaza da kaza wa ma da akwai wannan bayani a ciki gashi nan aka ce walaqad akhraja al-imam al-baihaqi rahimahullahu ta'ala an sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala an zaid ibn kharija al-ansari min bani al-harith ibn al-khazraj radiyallahu anhum aka ce tuwufiya min zamanin Uthman bin Affan radiyallahu anhu shi wannan yana ba da labari ne shi imamul bai haƙi ya fitar da hadisi an sa'id bin al-musayyib ya ce anna zai zaid bin kharija shi zaid bin kharijan nan al'ansari. yana daga cikin ƙabilan min bani al-harith ibn al-khazraj shi wannan abun nan ne radiyallahu anhu tufiya shi an karɓi ran shi shi wane ne zaid bin kharija ko al-ansari ya mutu a lokacin usman bin affan radiyallahu anhu fa sujjiya bi saubatin sai aka lullube shi da da abun nan da wata riga aka lullube shi thumma ay sami'u ay jaljala fi sadrihi sai suka ji wani sauti daga kirjinsa jaljala kun duba can nan ba ta uku jaljalatun a saut wani sauti suka je na fitowa daga cikin kirjinsa wa fi riwaya littabarani sami'u sautan min tahta al-kisa sun ji wani sauti daga karkashin shifurfa abun nan mayafi da aka lullube shi ya kulu ayyuhan nas marratayn ayyuhan nas yana cewa ayyuhan nas ku ji malaza ne muna tare ko ko ba ma tare kana ji ina ba ka ji da ai na zai da kake <laughs> wai da ka je ba kai bacci ba kuma ai shi ne yadda kake cewa in kaji na san yadda kake cewa na san in ka ji ba ko yadda kake cewa A yi wannan istifhamus takariri kake ko ko haka an kaji haka ake so to sai aka ji yana cewa ayyuhan nas ayyuhan nas hasso biyu fa hosira an wajhihi wasa direki da aka ji wannan abu sai aka bude shine hosira ta muna dubawa ne saboda waɗanda za su yi fa husira an wajhihi ai hube na nafsihi shi da kanshi fa hasara kenan fa hasara an wajhihi wato wa sadrihi sai aka ga kawai ya budo wannan shimfiɗin abin da aka rufe shi sai aka ga ya budo fuskar shi daga cikin mayafin da aka lullube shi ya budo har kirjin sama ya fito aka ya bude shi sun makala ya ce wannan ba ina ne ya ce sun makala ahmad ahmad fil kitabil awwal ya faɗi wannan ya faɗi wannan magana ya ce yana cikin littafin farko yace sadaq ko sidqun ai eh, wannan sadaqa sadaqa abubakar ne siddiq radiyallahu anhu ya faɗi wannan magana yace ad-da'ifu fi nafsihi al-qawi ai fi ai al eh, wannan ad-da'ifu fi nafsihi al fi amri Allah fil kitab al wannan ba duk maganganun sai na bakar ya faɗi wannan maganganun ya magana wannan abin da ya ce kenan yace ce sadaka sadaka usman ya ce usman ma ya yi ƙana ya tsallake sadaka sadaka umar bin al-khattab radiyallahu an da ya ce alkawiyul amin fil kitab al-awwal duka ya faɗi wannan ya ce sadaka sadaka usman radiyallahu anhu alamana min hajikum ai mina ku ya ce min hajihim ko ya ce ya faɗi wannan magana shi ma ya ƙara faɗin wannan magana usman bin affan مضت أربع وبقيت وبقيت أي سنتان أتت بالفتن وأكل الشديد الضعيف shi wannan abin da ya magana ke ne ke cewa badat arba'un ya ce mutane hudu su za su wuce daga nan in hudu suka wuce wa bakiyar fintani za su so sai biyu su rage wanda daga nan atat bil fitani za su zo da fitintinu wa akala shadidu da'if a lokacin ne za a zo a ce mai karfi zai cinye mara karfi wa qamatis sa'a daga nan ne kuma kiyama za ta tashi ce kum an kum kabarun a bi'r aris sannan zai zo maku kuma sojojinku in kun tafi yaki za ku ji labarin biiri aris wa ma bi'r aris menene bi'r aris din nan ya haya qala sa'id ce wannan yace yahya yace sa'id yace da abin nan ɗinsu? Sun thumma rajulun min bani khatma ya saubahu ai bi saubatin wa sami akhal A wannan in gama wancan ko shi maganan wancan da yake nan da kai waɗannan maganganu maganganun ne su abun nan ba amma dai irin maganganun da ya faɗa kenan an faɗi maganganu da dama akan wannan ina ne wancan ta ruwata halaini ruwaya abin da ya faɗi kenan ya faɗi maganganu dai da yawa amma maganganu ne irin wanda ba abin nan bane sai dai a nuna yadda ya yi maganganun ya yi maganganu irin wanda manya-manyan sahabbai suka faɗi a lokacin abin nan jinsu shi kuma yanzu ya mutu ya ga maganganun sun tabbata haka radiyallahu anhu ai alama na hijihim shi kuma Usman radiyallahu anhu ya rayu akan tsarin waɗancan shugabannin da suka wuce sannan daga nan za a wuce a samu wasu shugabannin da za su zo sai a samu rikici kamar lokacin Ali bin Abi Talib kuma lokacin mu'awiyatu bin abi sufyan tun da an yi ta rigima su ne sintanin da aka yi magana za su zo da tunu waɗanda suka rage tun da lokacin usman bin affan ayin dalilin mutuwa usman bin affan ita ce ma ta buɗo rikici kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa za a samu wannan rikici a lokacin da ya zauna a wajen rijiya ya ba da labari yake cewa wannan ya zo sai na abubakar ya zo farko aka ce yi sallama aka ce wane ne aka ce sayyidina abubakar ne ya ce a mai bishara da aljanna na umar ma ya zo ya kwakwasa ya sallama aka ce wane ne aka ce a mai bishara da aljanna usman bin affan ya zo da ya zo sai da annabi ya sunkuyar da kai ya yi shuru tukuna sai ce a je a ce ya shigo kuma ya mai bishara da aljanna ala balwa ta sai buku akan wata musiba da za ta same shi shi kuma ya ce allahul musta'an wa alaihi tuklan ya Allah yake neman taimako kuma ya dogara gare shi Allah ya sa fitinan nan ta zama ba fitina addini ba ce sannan sai annabi ya kara sharfi ya ce misalin Uthman kamar wani kyaure ne kaman wata kofa ce a musulunci don ranar da aka balla wannan kyauren to rikici ba zai kare ba musulunci lafiya mai sa'a to shine magana to da aka waɗannan da suka taho guda biyu ba abin da ya faru sai fitintunu suka yi ta faruwa da Uthman da Ali bin Abi Talib da kuma abun nan kuma ya faɗi wannan duk a lokacin shi bayan ya mutu ne kuma duk wannan abun sai da ya faru a yayi magana bil ne. wa akala shadidu da'if mai karfi ya koma ya cinye wanda ya bashi da karfi wa qamat saa haka abin zai tai wa sayatikum an jayshikum khabarun ay khabaru bi'r aris wa ma bi'r aris aka ce labarin bi'r aris zai zo ma ku za ku ji labarin wannan abun nan ne Shi ne na aka ce ya haya bin sa'id amin riwayati halihin riwayati da wani riwayan yace sun halaka rajulun ana nan kuma sai wani mutum ya kara mutuwa min bani qatama fa jiya bi thawbatin shi ma aka rufe shi da wani mayafi shi ma fa sami'a khaljaja wannan khaljala ko jaljala tun fi sadari shi ma sai aka ji sauti a wajen kirjinsa sun matakallama fa kala inna aka. bani haris ilhazar sadaka sadaka ya ce duk abin da ya faɗi ya yi gaskiya mun gani gaskiya ne kuma ya faru ya fito ko? yau ka fito sosai a ba shi aka ko? ko mu ƙara ɗayan a bari haka nan sai gobe aji ɗayan gobe daga na ƙara ɗaya to amma dai muhalli shahid mutane sun akwai wanda suka yi magana bayan sun mutu shi ma nan masarau sisa amma dai ba shi haka nan sai gobe ga daren launar baka ya ladan na? ya kota ko da kudi jirage mai da yawa yi wanda su to a ga wata baiwa Allah aka ce ta rubuto takarda ta ce yawa ta ta cikin adda tana cikin damuwa ai amma mun karanta abin da ake ana yin mutane ba shi ba ran nan aka haka wajibul manzil aka ba ku ranan ki zo gobe ki duwa bil sayyid tunda mace ce ta rubuto ta zo ta ji sayyid da aka har wajibul har wajibul manzila na aka bada aka ce mutum yayi ga adda da za a karanta ta maganin ana yin mutum bashi ko ya kai girman dutse a biya kin ce ana bin ki bashi shi yasa kika ce adda Allah ba ki mafita amma ki zo ki ji wabilu sayyid in Allah kai gobe ki ji adda da ake yi a fita daga bashi na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وحدد أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا إلى عمل أهل الجنة بنا وتوفنا عن صراب عنا اللهم صل على محمد وأنزلهم مقعد المقرب إنك يوم القيامة اللهم جزيه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين